Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna kai tona kashi na goma sha shida na marubuciya Sadiya sakina wanda ni Mama da ke karanto muku. Har ta kai bakin kofa inaran mata biyu ta tare da bata sabulai da kuma tararruka masu kamshi. Da farko kin karba ta sai da inaran ma ta jawo tukunna ta karba. Godiya ta hau mata tana cewa na gode ina Allah ya saka da alkhairi. Sannan na Allah ina ku taya ni ba a matakurin abin da ya faru duk na san na so kaina idan na ce a faɗa masa saboda ba alkhairi ne a gare shi ya tuna da wata halitta mai kama da ni ba. Amma na Allah ku ce yafe mun domin Allah ina buƙatar yafiyar wanda na zalunta domin na samu sassauci sannan na koyi rungumar sabuwar rayuwata. yi ruwa ka na fahimce ki kuma zan miki iya kokari ki je ki dinga kwantar da hankalinki kin ji ki mayar da komai ba komai ba na gode inna Allah ya yi wa rayuwa albarka daga haka su mai ta fita daga gidan ta nufi su gidan kamar kada ta tafi tana isa tun daga bakin kofar falo ta jiyo murya anti maimuna ita da yaya ma'azzam suna magana tsayawa ta domin ji me za a ce sosai kuma da alama dukkanin su ne a cikin falon har da ajiya mama lallai ma'azzam yanzu babu ko kunya kake cewa an baka mata su je su yi godiya ko haba anti muna wata kunya kuma yanzu ai an daina irin wannan kunyar ai kawai ku baje kafa ku sha biki kuma baki ganta ba kyakkyawa da ita duk cikin ku idan kuka ganta sai kun yafa domin ya nasir domin duk na bi yaya nasir da can kyakkyawar mata duka anti maimuna ta kai mishi da filo tare da cewa mu yi ba kina jin wannan yayin naki ko yana zage mu ko kuma dan cin fuska a gaban ido na to kamar kayi da hafsa sai na faɗa mata kar ta zo bikin ka ta yi zamanta ta huta a anti maimuna karki yi min haka dan anti hafsa bata zo ba ai biki ba zai yi armashi ba kin san kuwa ita na ce ta yo mini kayan lefe fa daga can in yi wai haka abin ya matso ne mu'azzam ka ce biki dai ya kusa kawai Ki za a kallon ruwa mana. Jiya fa ta kira ni take ce mana abanta ya ce na turo na. Sannan ya ce bikin ba zai wuce wata ɗaya ba, don ya gaji da ganin ta a gida a zaune. Tab, ka ce gwanda mu fara shiri kenan yau din nan zan kira Hafsa da su Nafi. Na ta a akan maganar. Ina kuwa abokin nan naka kwanan nan shiru ba ya kowa tun da ya ji mai ta da gida. Gaban mai ne ya faɗi wacce take jin abin da suke cewa daga bayan kofa. bayan ta ji an ambaci sunanta yana nan mana ai shi ne gaba kan hidimar bikin shi da maryam dan ta ce ma ita za ta shirya bangaren dina a bar mata shi allah sarki maryam tana da kirki kwanaki ya suka je min da daddare muka sha hira mu yi bace te magana wadda tunda aka fara bata ce komai ba ya ma'azan ya batun hankon ni da anti ya kasan muna wuyan kafa i eh, na ji amma iya iya wanda zai je zan yi wa na san ita ba zuwa za ta ba ko da na yi mata ko ba za ta je ba ai ya kamata ka yi mata to na ji karki dame ni kuma magana ce ta ihe ta da ji haka ta sa kai cikin falon dukkanin su daga kai suka suna kallon ta bayan ta yi sallama daga sallama ba ta sake kallon su ba ta wuce inda ajiya mama take zaune tana karanta a halari da gilas a idanta a har kin dawo ina da sun ce suna gaishe ki sosai ya mazan ne fara tambayar ina ta je amma ko amsa masa ba ta ba ta wuce sama ɗakin ta hmm. muskilanci a jini yake musamman da aka fara samun kai bayan su mai ta je gidan inaran ma da daddare kuwa sai ga ahmad ya shigo gidan lokacin su iya suna zauna a falon suna kallon labarai gefen ya koma ya zauna yana narkewa sabo da yi wai gawa da yatsu ne bayan sun gama abin da suka saba da iya kafin ya gaishe da ina ramma cikin mutunci da kuma kulawa iya ce ta kalle shi bayan ta dungure mishi gai ta ce mijina na zo ne na zo ne ina ina ya ka zo ne yau ina kishiyar tawa in ce dai tana nan kalo ko lafiyar ta kalau iya zazzabi ta ma na malaria jiya sai da aka yi mata allura Allah sarki to ka gaishe ta ko kuma karuwa ce muka samu ne kai iya tukunna dai Allah bai kawo ba kuma babu matsala komai daga ni har ita kawai da ikon Allah ne gyaran murya innaran ta ya jin zancen nasu ta sako musu baki babana ka san ko wasu mai ta dawo tana gida shiru ya kamar ba shi ne yake surutun yanzu ba kuma ya ji ta sarai amma ya kamar bai ji ba na san kana ji na kuma na san ka san haƙƙin da ta shiga a rayuwarta da kuma yanda rayuwa ta bi da ita har ta gane kurakuranta dazu ta zo gidan nan ta ta neman yafiyar abin da ta yi har ta ce a faɗa maka ka yafe mata dan ba ta da ƙarfin gwiwar ƙara ka ta faɗa maka na ji inna na Allah ki daina wannan maganar dan ba na son jinta a halin yanzu ba zan ce kana son ji ba zancen abin da ya dace ne so nake ka yafe mata abin da ta yi maka kawai kallon yayi wadda a fuskar da ta nuna ita ma goyon bayan innaran ma yarfe hannu yayi kamar mace da alama wani tsohon ciwo ne a zuciyarsa aka so so mishi da shi Anya kuwa iya daga zuwan ku ba asiri tai muku ba, ji da kuka manta da wahalar da na shiga da ciwon da na yi fama da shi a sanadiyar sumayya har kuke bin bayarta, wacce da zan mutu shine babban abin da take buri a rayuwarta amma ita kuke cewa na manta da abin da ta min na yafe mata. har yin ran mata bude baki za ta magana iya ta dakatar da ta tare da cewa ya isa haka amadu komai ya wuce ba za a sake tursasa ka ka yafe mata ba ta shiga tafi gun iyalanka Dama ka ce ba ta jin daɗi Allah ya tashe mu lafiya. Daga kai Ahmad ya tare da ɗaukan sai ya musu sai da safa cikin sanyin jiki. Sai bayan ya tafi kafin iya ta kalle na ramma ta ce kar mu tursasa masa yanzu. Ki bar shi tukunna. In ya huta. mun rashi zuwa nan da mu bar shi zuwa nan da wani lokacin dukkanin su yaran sun ga rayuwa sosai. Suna buƙatar sauyi. Kowanne a cikinsu yana da tabo. Wani nasa ɗanye ne wani kuma nasa ya ɗan warke ni amma bai warke kamar duka ba ajiyar zuciya inna ran mata ta da cewa shi kenan Allah ya kyauta yau watan sumayya biyu kenan da barin gidan mun tari har ana shirin shiga wata na uku abubuwa da dama sun fara ciki har da tarwatsewar shagon mun tari abin bai wani dame shi ba dan yanzu ya samu wata hajiya wadda mijinta yake tafiye-tafiye sai shekara bibi da ba ita kuwa shege ayyuta take da tari da ta gan shi kyakkyawa da shi na yawo a gaban mota babu abin da ba ta yi wa tare na jin daɗin rayuwa kaya ma sai wanda ya ga dama sai ya yi wani lokaci mai tsawo bai leko gida ba sai kwanan nan ne ma yake kwana uku bai leko gida ba sai ya zo ne yake bawa wa ina wasu 'yan kudaden masu yawa tun da yanna ta ga kuɗin da yake bata sai ta toshe ta da tambayar daga ina kuɗin yake fitowa duk da tana jin abin da ake fada a unguwar game da alakar mintari wanda ya koma mukutar da hajiya asabe amma hakan bai taba damunta ba sai ma aikin sai ma aikin da take yi da kuɗi ko kuma idan an kama mata zancen ta kori mutane ta ce ƙarya ne dan yanzu a tamfar ma mai kyau take sakawa ko tuwo ba sa yi a gidan batun shafin babin rayuwarsu mai kuwa sun dade da gama rufe shi daga rayuwarsu ta randa muntari ya je bayan ɗakinsa ya binne ɗan da sumayya ta ajiye masa ya manta da komai na rayuwarta musamman da ya samu abin da yake so na tarayya da manyan mata ga kudi ga baje kolin duniya ita ma ce ma'u tana gara mata da saurayinta don wani lokacin na aka kawo na wani abun daukewa take ta kai wa saurayinta wanda aka kama sa gida tare wato tasu ya baje yana shan soyayya sa baya su baya sai kudin da shi ma'u take kawo masa saɗu su hole da shi da ita har kama hotel ma suke yi ita ma inda bata damu da dawowar su gida ba oho tunda za a kawo mata kaji ta ci ta ture shi kuwa dauda tun su mai bata yi sati ɗaya da tafiya ba ya samu aikin soja wanda ya ciki tuni ya ɗauki jakarsa ya gaba zuwa zamfara nan dama zaman kaduna ya ishe shi sosai shi ma wuci a tsaye a bakin titi ta su ya ci kwalar rigarta ko kuma na ce ya kusan yage mata rigarta don ya ganta ta fito da wata dan kareriyar mota masifa suke ta yi da ita gashi bakin ta bai mutu ba iskancin banza kawai an kula wani kai ran nan ba da isha a tangaran da ganku ba shine dan ka ganni da wani zaka nemi ta ni? auren ka nake yi ko me barikin gida fa muke ni da kai ko wata uwar kake bani banda abin da nake baka na gani nake kashe maka i eh, zaki ce haka mana shedaniya saboda kin samu mai baki kuɗi to billahi lazi na sake ganin ki da shi sai na dau mataki ke sai na lahanta ki in ya so kowa ma ya rasa yana cikin magana ne bai kula ba har alhajin da ya sauke ta mota ya zo inda suke yan sanda ne a bayan sa da alama kiran su yayi yana zuwa ya nuna musu inda tasu yake tsaye ku kama shi ku daure shi kar ku sake shi har sai na yi muku magana tukunna tuni su kuwa suka kama shi dama abinda suke jira kenan suka sa shi a mota gyara rigar ta shi wuta tana kallo har aka tafi da tasiri yana mata kallon zamu haɗu yayin da ita kuma take aika mishi murmushi na na wuce sa'arka bayan komai ya lafa ne shi ma so kuma mota alhaji murkun kofar ma shi ya bude mata ta shiga ya rufe kafin ya ja motar zuwa gidansu to masu sauraro anan nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah